Assalamu alaikum warahmatullahi mu da wannan lokaci. A wannan bidiyon Allah da zan gaya mana me ya kamata mu yi bayan mun gama claiming din wannan coin din. Za ga yau lokaci ya kare amma shiru ban ce komai ba. Za ga sun kama ka wannan a menene price ball? Shi wannan price ball din kamar a ce eh, abu ne kamar in ce caca caca idan ka saka guda dubu shida za su ba za ka iya cin a ton ton ton coin na a dala 800 to yanzu misali ya za a yi kai claimin din wannan coin din da kai da ka da kai mining a nan gurin ga wani waje na inda aka ce n nan da ga play nan kuma n nan kuma ga spin ga wallet sai ka danna n inda aka rubuta n gashi na taba shi yana loading yauwa gashi nan mining ended gashi ina da guda 3,730 sai in taba claim kai ma haka za ka yi wa naka haka za ka yi wa naka a yanzu ka ga ya ɓace ga ma a cikin wajen ayan can sama nan gurin ga alamar hoto nan hotonka kusa da can sama gashi nan ya buɗe min profile ɗina ina da ticket guda dubu tara da ɗari biyu da biyar ina da ton na dala ɗaya sannan kuma lot wannan coin ɗin wanda muke mining ina da guda dubu uku da ɗari tara da goma sha biyar to misali wani zai ce ya za a mu cire shi shi wannan wana ɗin da suka yi sun saka sun ba shi me za a ce kamar ka ce sanshin-sanshin za a ce ko kuma episode episode suka tsara wannan mining ɗin ah, mun yi episode na farko mun yi na biyu ah, yanzu na uku shine wanda za mu shiga na uku shine wanda za mu shiga a ah, duk wanda bai yi rijista ba maza ya rijista ya jira lokacin da za a saki wannan na ukun ya ci za a saki wannan episode na ukun Yace za ka shiga da za ka yi participating kuma sannan wannan shi eh, in dai kana rufarin ɗin mutane za ka rika samun wannan coin ɗin ko ce ticket ɗin nan domin da shi ake boosting ɗin mining misali idan ka zo nan spin eh, za a ga suna bayar da spin and win wa'annan ton ɗin da kuke gani na dala ɗaya da ɗigo eh, talatin da uku a wannan spin ɗin na samu kuma ko na nawa ne ka samu in dai ya kai dala goma ana iya cirewa ana iya cirewa nan gurin inda aka ce wallet <coughs> zan shiga zan nuna mana yadda ake cirewa bari mu gani nawa za sa to mun samu 40 uh, eh, ticket kenan nan gurin inda aka ce wallet to yanzu za mu ƙara kada sai an ɗau a coin na wannan na dala na hamsin uh, guda hamsin kenan ah, nan to wannan ton ɗin idan ina son cire shi abin da zan yi shi shine ah, zan dana inda aka ce connect <laughs> ton wallet na taɓa connect ton wallet zai ga mini kaloli wallet kala-kala na ton ga ina da ton kifa ina da ah, a wannan ton kifa kawai nake da ita raguwar waɗannan kalar dubban da su to idan na danna connect kai tsaye zai nuna mini yadda zan yi connecting nan gurin shi ne inda zan taɓa rika withdraw amma dole sai ya kai guda goma sai ton ɗin dole ya kai na dala goma duk ɗaya yana iya kaiwa na tunanin dala shida ne zuwa dala biyar to amma dole sai ya kai na dala goma tukuna a ake withdrawal ɗinsa wannan ka ci gaba da yi a ci gaba da yi a episode na uku yana nan zuwa episode na uku yana nan zuwa a nan ba da juma'a ba za su sake shi wannan legit ne kamar yadda muke ganin tap swap ga shi an yi launching din shi to shi ma ana haka suka tsara shi a batch batch shi tap swap sun tsara shi a matsayin idan an kai players mutum miliyan goma za su yi launching din kayan su a kwanan wata kaza to shi wannan sun tsara shi a kamar a ce episode episode in an ji episode kaza Eh, to sun san me suka ricin sun san guda nawa za su ba wa mutane wannan shine idan kana da tambaya kai mana a comment section in ka da tambaya kuma ka eh, yi mu comment da don ko yes na gode sai anjima